babban abin da suke ji mafara gaba, kada a ce tsofa zafarin ce ta kuma kawo musu ziyara tun su ya sha jinin jikin shi garam suka ji an datsa kofar alamar wanda ya shigo ya fita nan na wayar ajiyar zuciya su ta sauke kafin wani ya yunkurin motsa labansa muryar jamima ta kara da kunnuwansu wata iriyar razananniyar kara ta basa mai kuwar gaske hankulansu a tashe suka mimmike da gudun gaske suka faɗo cikin ɗakin asukwani? suka ci uban biriki suna faman haki a tsakiyar ɗakin suka ganta daure da bargo a ƙirjinta sai tsalle take yi babu wanda ya lura da me take ima murna rai a ɓace ta ce wannan wani irin rashin hankali ne jamima salon kawai ki kara tada mana hankulanmu shine kika fasa ihu kamar mai taɓin hankali jin muryar farbin ya sa ta juyo tana kallon su fuskar ta ɗauke da murmushin farin ciki an dawo mana da 'yan uwanmu dole in yi farin ciki Tungan ta karasa maganar kusan a tare suka kai idanuwansu akan ɗakin ɗakinsu. Wani irin bugu zuciyoyinsu suka yi a tare abu ne da ba su yi tsammanin shi ba. Tamkar a mabarki haka suke ganin su. Sun kasa yarda da abin da idanuwansu suke nuna musu. A tsaye suke cirko-cirko sama matattakalar benin. Su biyar babu da nishi. Daga ganin su babu koshin lafiya a tattare da su. Fatar jikinsu ta yaske, hatta Haris da yake da duhu fatarsa ta canza. su rame sun bushe kamar babu jini a jikinsu kafafuwansu kansu ba daidai suke ba musamman ma kafar mobin da ta javid rawa suke yi kamar za su kasa sumar kansu kuwa duk a hargitse dama Allah ya yi su da tarin sumar kai ba kamar Jabit da Gabriel sai Naufal yanayin yadda suka yi tsayuwar ya nuna sun babu kuzari a jikinsu kamar waɗanda aka ɗebi naman jikinsu sun faɗa, sun zabiye muryar dije na rawa ta furta sunan haris mamaki ne karara kan fuskokinsu lamarin ya yi matukar ɗaure musu kai cikin ƙaryayyar murya harbin ta furta sunan naufal hannun batul dafe da saitin zuciyarta ta furta sunan javid muryar hanna a disashe ta ambaci sunan mubin cikin shekar kuka aziza ta ambaci sunan Gabriel. kamar a mafarki haka suke ganin su jikinsu ba karamin sanyi yayi ba zuciyoyinsu sun karaya sosai ganin yadda ƴan uwan nasu suka ki motsawa ba kuma ya ɗaga musu hankali ba face ganin yadda Haris da ya fi su kiba ya koma mai wasu Javid sun fita su daga ganin idanuwansu ba karamar izaya suka sha ba Allah kaɗai ya san azabtuwar da suka yi musu na tsawon watannin da suka yi a hannunsu tuni su Deja sun ci tab da kwalla Farbinta na kuka ta ce wallahi kamar ba su ba kamar an canza mana 'yan uwanmu ku kalli yadda suka rame ko magana ma ba sa iya yi ni ina tsoron kada a ce irin na Uneza za su irin na Uneza suka yi musu da kyar ta karasa maganar saboda kukan da ya ciyo ta cikin raunin murya Dije ta ce Haris kai ne ka koma haka ina jikinka yake Javid Mubin Naufal ba ku iya magana me yasa kuke kallon mu kamar ba ku gane mu ba ba kallon ku ba kallon su ya kamata mu tsaya muna yi ba ya kamata mu je gare su watakila sun kasa yin tafiyar ne a hankali suke tafiya suna tunkarar su kamar sun ga abin tsoro ko da suka kara so gaban benin a tare suka dakata da yin tafiyar suna kallon su kunin ban tausayi farar fatan wuyansu har da jajayen tabbuna na yagushi wurin yayi jawar labansu duk sun babbashe sun bushe gabriel hada busasshen jini saman karamin lower lips dinsa da ya ciza launin shi pink fatar idanuwansu sun yi ja alamar sun yi kukan mutuwa sakamakon wata azab azabtarwar da aka yi musu fashewa suka yi da kuka tamkar su zai fita yayin da suke ci gaba da bin 'yan uwan nasu da kallo mai nuni da tsantsar tausayin su da suke ji aziza ce ta yi kokarin matsawa ta haura sama matakalar farko har ta kai ga inda Gabriel yake a tsaye. Fadawa ta yi saman jikinsa. Tana ci gaba da yin kuka. Ganin ta tashi, ganin ta taba shi bai nuna ya ji zafi ba. Ya sa matsawa ta rungume Haris a kirjinta. Da sauri Batul ta hau benin ta riko jabit ta kwantar da kansa saman kafadarta farbin ta nufi naufal ta janyo shi ta rungume shi sosai tana ci gaba da yin kuka hannu ce ta riko mubin ta haɗe shi da jikinta yadda suka kankame su a jikinsu suna yin kuka tamkar ransu zai fita sun yi kewar yan uwansu sosai matsawa saman benin yasmin da na suka yi a bayansu batul da ke rungume da yan uwansu maza suka ɗau suka ɗaura kawunansu gaba ɗaya sautin shekar kukansu ce ta kara da ɗakin nasu jamima da sara ne kaɗai suka rage a tsaye bakin benin suna kallon su idanuwansu cike tab da kwalla batul da ke rike da jabir ta ji jikin shi ya sake gabaki ɗaya ya tafi zai silale a ƙasa da sauri ta daddafe shi a haka suka zauna sama matattakalar benin ta tallafo fuskarsa da hannayenta biyu jabir please kar ka yi mini magana ina so in san a wani hali kuke ciki da kyar yake iya kallon fuskar ta saboda raunin da idanuwansa suka yi mishi kamar za su limshi, hata numfashin su da wucin zafi yake fita Haris dina ne ya koma haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ba za mu taba yafe musu ba Allah ya isa tsakanin mu da su mugaye azzalumai duk sun canza musu su ko magana ma ba sa iya yi cikin jin ƙonar rai diji ta yi maganar har lokacin bata janye Haris daga jikinta ba kamar za ta mai da shi jikinta don Allah Naufal ka bude ido kai magana hankalinmu ba a kwance yake ba muna so mu ji ko da muryoyinku ne don mu tabbatar da cewa kuna da lafiya Farbin ce ta yi maganar fuskar ta sharkaf da hawaye yayin da ta ɗago da kan Naufal daga saman kafaɗarta. Bawan Allah sai binsu da ido yake yi fuskarsa ta yi jawar saboda hasken da ke gare shi dama duk cikin mazan in ka cire da shi a wurin haske sai Naufal mutum na gaba jabin ne duk da shi ba fari bane sosai amma baya a cikin jerin bakake launin fatar shi chocolate ce yana da tarin sumar kai iyaka fadarsa ta tsaya bayan shi sai Gabriel kalar fatar su kusan ɗaya ne da Javid babu bambanci kamar za su yawo wurin yi musu magiya akan su yi musu magana ko sun ji sanyi a cikin ransu gaba ɗaya sun manta da zancen Angel tunda suka yi tozali da 'yan uwan nasu jikinsu ba ƙwari muna ƙara musu ciwon nasu mun ishe su da surutu mu taimaka musu su shiga cikin ɗaki su kwanta hiba ce ta yi maganar riko hannun haris ita ta yi a cikin nata ba ta yi tsammanin zai motsa ba sai ji ta yi ya sanya hannu ya dafa kafaɗarta hakan ba karamin kwantar mata da hankali ya yi ba a hankali suke yin tafiyar suna tunkarar cikin ɗakin riko hannun naufal farbin ta yi da taimakonta ya rinka gisa kafarsa suka nufi gadon shi yayin da batul ta riko jabit ta kwantar da kansa saman kafadarta a haka suka nufi cikin ɗakin ita kuma hanna ta taimaka ma mubin ya rage saura gabriel da aziza ke a rungume da shi ta rasa ya za ta yi ta taimaka masa su shiga ɗakin gaba ɗaya su yibba sun bar bakin benin babu wanda ya lura da gabriel da suka bari saboda babu shakuwa mai karfi a tsakaninsu da shi sun fi jin su jabir shi yasa hankalinsu ya fi karfata ya fi karkata a kansu tana so ta taimaka masa sai dai ba za ta iya ba saboda tsayin da ke gare shi ga kirar jiki tsawonta da kyar kai waist ɗinsa riko hannun shi ta yi a cikin nata tare da jan shi don su shiga ciki ko motsi wannan bai yi ba hakan ya sa ta fashe da kuka tare da ɗaga murya tana ima su batul magana wai ba za ku zo ku taimaka masa ba kun ban shi shi kaɗai a tsaye babu wanda ya juyo ya kalle ta hankalinsu ba a kanta yake ba tsagaitawa ta yi da yin kukan tare da kallon fuskarsa wata irki da zufa ce ke su tsafo mishi ya galabaita sosai cikin shekar kuka ta ambaci sunan shi bai amsa mata kiran da ta yi masa ba sai dai ta ga ya tsugunna saman matar takalar benin yana faman fitar da numfashi mai dumi ka tashi mu shiga ciki ina so na taimaka maka a hankali yake binta da kallo fararen idanuwan shi sun canza launi zuwa ja daga gani ba karamin jan jiki yake yi ba azizin sarkin tausayi hada sanya kasar rigarta saman fuskarsa tana share mishi gumin da ke tsatsafowa a cikin zuciyarta bata ji daɗin yadda su batal suka manta da zancen shi ba shi kaɗai suka ware marere ce masa fuska ta yi Bilis ka tashi mu je ka kwanta baka da lafiya fa na san baka jin daɗin jikinka tun kan ta karasa maganar gabriel ya yunkura ya mike daurewa kawai yake yi don ba karamin jiri yake gani a cikin idanuwan shi ba kokarin yin tafiya ya yayi kafarsa ta hago ta ki bashi haɗin kai gaba ɗaya ya tafi zai kife kasa Aziza ta fasa uban ƙara haɗi da ambaton sunansa. Hakan ne ya jawo hankalin su Farbin ga kallanta. A lokacin har sun taimaka masa Haris sun kwanta a saman gadajensu. Ta gudun gaske suka nufi Gibral da ke kokarin faduwa. Da yake namiji ne, Allah ya yi shi da karfi bai bari ya faɗi ƙasa ba. Hannun benin ya dafe da hannun shi sai faman huci yake fitarwa. Nannaɗaɗɗiyar sumarar gaban goshinsa duk ta rufe idansa ko da sifarbin bin suka karaso ganin ya dafa hannun benin ya sa suka sauke ajiyar zuciya aziza kamar jira take yi su karaso ta rinka sarfa musu bala'i akan sun tafi sun barta da shi bayan sun san ita karama ce da a ce ya faɗi kasa kansa ya bugu me suke tunani zai biyo baya faɗa sosai ta rufe su da shi ta inda take shiga ba ta nan take fita ba sai faman ta da jijiyoyin wuyan da take duk akan Gabriel Allah ya huci zuciyarki Aziza hadasan ranmu ba da san ranmu muka kyale sa ba hankalinmu ba a kwance yake ba amma yanzu ki hakuri za mu shiga da shi ciki fuskar yasmin a hausa ne ta yi mata maganar daura fuska aziza ta yi haɗi da riƙo kugu tana bin su da kallo harbin da yasmin ne suka taimaka wurin riko gibril suka nufi cikin ɗakin da shi a gaban gadonsa suka sake shi ya hau ya kwanta daga gefensa aziza ta hau ta kwanta tana kare masa kallo mai nuni da tsantsar kaunar shi kewarsa da tausayin shi a ɓangaren haris tice ce zaune a saman gadon shi Eva da Yasmin suna zazzaune a gefen gadon shi sai hannu suke yi mishi Sam ya kasa amsa musu sai dai ya bi su da ido Jabir yana a kwance saman gadon shi Batul da Sara ne zaune a gefe da gefen mattress din ji suke kamar su ɗauke musu ciwon jikin su saboda tsabar tausayinsu da suke ji idan muka koma ɓangaren nofal shi ma yana kwance a lumshe idanuwansa farbin da hibba suna a zaune saman gadon nashi suna yi mishi sannu a yayin da hanna da rubina suke akan gadon mubin hakan ba karamin sanyaya zuciyoyin yan uwan nasu yayi ba ganin yadda suka nuna damuwa a kansu. yanzu ya zamu ko abinci babu da zamu iya basu na san dole suna jin yunwa farbin ce ta yi magana ko ruwa ne mu fara basu maga idan za su sha a cewar batul jin suna maganar ruwa ya sa jamima ta nufi karkashin gadon batul ta lalubo robobin ruwa ta je ta miƙa ma dija bayan ta karɓa ta je ta miƙa ma farbin kafin ta nufi batul ta bata ɗaya da sauri ta koma ta ɗauko sauran robobin ruwan guda biyu ta kai ma hanna ɗaya sannan ta nufi gadon Gabriel ta miƙa ma Aziza hannu ta sa ta karɓi robar ruwar tare da miƙewa zaune ta cire murfin kallon shi ta yi still idanuwan shi na akan fuskarta ruwa ne ka tashi ka sha ta yi maganar tana nuna mishi robar ruwan da kiryayin ƙura ya tada kansa saman filon yatsun hannuwan shi sai kyarma suke yi ya gasa iya riƙe robar hakan ya sa ta kafa masa ita saitin bakinsa ya soma gurɓar ruwan yana binta maƙoshinsa. a tsanake aziza take kallon fuskarsa ya canza sosai kamar ba gibiral ɗin da ta sani ba bayan kowannensu ya sha ruwan jamima ta tattara robobin ta maida su karkashin gado ta killace su har yanzu babu wanda ya tuna da angel a cikinsu bacci ne ya fara ɗaukar su jabit cikin kankanin lokaci baccin ya yi awon gaba da su kanin sun samu bacci ya sa hankalin su batul ya kara kwanciya kamar sun samu tv aka suka tasa su a gaba suna kallon su yayin da suke yin bacci farin cikin su ragagge ne abu biyu ya tsaya musu a ransu na farko me yasa ba a dawo da Danish ba bayan an riga tafiya da shi na biyu me aka yi musu na tsawon watannin nan ba su da amsar tambayoyin nan Allah sarki Danish din mu shi ba a dawo mana da shi ba nayi tsammanin tun kansu nayi tsammanin dukan su mu gansu Fatil ce ta yi magana Dije ta ce saboda mugun nufinsa kan shi sun ki dawo mana da dan uwanmu na fi damuwa da shi saboda halin da aka tafi da shi da alama ransu ya ɓaci sosai na rashin dawo musu da danish tsawon awanni sun yi zugudun babu mai magana a cikinsu wuraren maraice mubin ya farka daga bacci a matukar firgice ya zabara ya miƙe zaune yana haƙi baki ɗaya idanuwansu akan fuskarsa kafin su yi yunkurin tunkararsa ya duro daga saman gadon shi kafarsa kamar za ta balle a haka ya rinka jinta ya nufi sashin toilet ɗinsu da gudu hanna da su yasmin suka bayan shi a cikin toilet suka tarar da shi ya tsugunna a gaban famfo yana ƙwara amai wani irin farin abu mai yauki mai yauki yauki yake fitowa daga bakinsa har ta hancinsa ya rinka gangarowa wa iyazu billahi sociyoyinsu sun kare da ganin yadda mubin ke kwarara aman su kada ya mutu kamar yadda oneza ta tafi ta bar su tuna wannan ya sa hawaye wanke fuskokinsu a gaban shi suka tsugunna suna kallon fuskarsa sai nishi yake yana jan numfashi a wahalce mubin dan allah ka jure ba ma wani abu ya same ka Ka ga muna kaunar ka sosai a hankali ya dago da idansa kan fuskar Farbin da ta yi maganar girgiza kansa yayi yana faman cizon sa ya soma magana kada ku tada hankalinku akwai na lafiya ta kalau tun daga kan yadda yayi maganar zai kara tabbatar maka da babu lafiya a jikinsa ya faɗi ya faɗi hakan ne kawai dan ya kwantar musu da hankalinsu wallahi baka da lafiya mubin kalli yadda idanuwanka suka canza launi kamar ba mubin mu ba murmushi ya kakalo akan fuskarsa yayin da yake kallon Hanna da ta yi maganar ni fa lafiya ta kalau na gode da kulawar ku gare ni na yi misin ɗinku sosai cikin sanyin murya ya furta hakan a hanzarce batul ta mika hannu ta kunna famfo ruwa ya soma zubowa tarba a tafin hannayen da ta yi ruwan ya taru ta wanke mishi fuskarsa tare da zuba masa ruwan a bakinsa ya kuskure shi bayan ta kammala ta riko hannun shi mu koma ɗaki mu bin sai da suka taimaka masa tukunna ya iya miƙewa fitowa suka yi daga cikin toilet zuwa ɗaki a saman gadon shi ya kwanta yana faman sauki ajiyar zuciya kewaye da gadonsa suka tsaya suna tattaro mishi addu'o'i hakan ba karamin daɗi ya yi mishi ba bayan sun samu komai ya laba suna shirin komawa su zauna kwatsam gabriel ya farka hannayen shi biyu da dafi da kansa ya fasa wata iriyar gegetacciyar kara da ta janyo hankalinsu gare shi jikin shi sai kyarma yake yi musamman ma labansa sambatu yake yi na fitar hayyaci a hankali suka soma tafiya suna tunkarar gadansa a kewaye da gadon shi suka yi birki suna ambatan sunan shi muryoyinsu a tsorace gabriel me ke damunka faɗa mana ina ke yi maka ciwo shiru bai tanka musu ba hankalin aziza duk ya fi tashi don tuni ta fara shal don tuni ta fara sharar kwalla tsananin tausayin shi ne ya kama su musamman ma da ya daddafa kansa ya tuna musu da danin shi duk idan ciwon shi ya tashi haka yake yi musu ya rinka fasa kara Gabriel, are you okay? Kanka yana maka ciwo ne? Aziza ce take tambayar sa. Dije ta ce, ku dan jira, in jaraba yi masa karatu kamar yadda Angel ta taɓa yi ma Danish. Wata shi ma ya ji sauki. Ta karasa maganar tare da hawa saman gadon. Ta matsa kusa da shi ta tallafo kansa da yatsun hannayenta tare da ɗago da shi. Sai tunkunnen shi na dama ta kai bakinta kafin a tsanaki ta soma yi mishi karatun Alkur'ani. Surorin da ta haddace akan Fatiha Ikhlas, Falak da Nasi da wasu ayoyi irin su Ayatul Kursiyu, Amana Rasulu da sauransu. A nitse Dije take karanta masa su cikin kunnensa. Sufar bin duk suna a tsaye a bakin gadon suna kallon shi. Aziza tana zaune daga gefensa. Ga dukkanin alamu nutsuwa ta fara shigarsa. Don tunda ta fara jikinsa ya daina karkarwa. Nutsuwa ta fara shigarsa. A hankali ta zame hannayenta daga saman kanshi. Da sauki jikin naka ta yi maganar tana kallon fuskarsa. sai faman limshe idanuwansa yake yi da kyar ya iya buɗe baki ya amsa mata da cewa am okay ina fata mun same ku lafiya har suna haɗa baki wurin furta masa muna lafiya farbinta ce faɗa mana su wane ne mu dan ni ban yadda da ka dawo daidai ba a hankali yake kallon fuskokinsu ɗaya bayan ɗaya ya suma faɗa musu sunayensu hanna hibadija farbin eva yasmin batul rubina aziza sara jamima tunkan ya rufe baki ya ga suna ta murna ganin ya dawo daidai hakika ya ji daɗin kulawar su gare shi sai dai abu ɗaya da ya faɗar masa da gaba rashin mutum ɗaya a cikinsu yarinyar da ya kwallafa rai a kan son ganinta don su dasa daga inda suka tsaya waya is angel ras gabansu ya faɗi jin tambayar da ya yi musu nan fa suka fara kallon kallo a tsakaninsu fuskokinsu ɗauke da matsananciyar damuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun manta da Angel tun ɗazu da safe ta shiga toilet ta datse ba irin bugun da bamu yi makofar ba amma ta ki buɗewa bamu san me take yi a ciki ba muryar Haris ce ya janyo hankalin su ga kallon shi Farkawar farkawarsa kenan daga bacci yana ji suna zancen babu Angel jikin shi a ne, ya yunkura ya miƙe zaune da sauri Dija ta nubi gadon shi ta haye sama ta zauna tana kallon shi Haris ya jikin naka ina fata ba inda ke yi maka ciwo murmushi ya sakar mata yayin da yake binta da kallo daga gani ba karamar kewar ta yayi ba dije lafiya ta kalau na da sauki naji ana zancen babu angel me ya faru da ita ko sun zo sun dauke ta ne girgiza masa kai ta yi alamar a'a ɗazu da safe ta shiga toilet yin wanka ba mu san me ya faru da ita ba mun jira ta buɗe mana kofa amma shiru mun yi iyakar bakin mu wurin ganin mun balle kofar amma ta ki buɗuwa Dije na kai karshen ta Batul ta jefa musu tambaya Haris ina da nish mu. ɗagowaye da idansa tare da kallonta mamaki ne bayyana akan fuskarsa kamar batul nake gani yaushe aka dawo da ke murmushi ta sakar masa tare da cewa tuntuni na dawo na yi kewar ku sosai jinjina kansa yayi kafin ya ci gaba da magana ban san inda da nishi yake ba saboda ba a tare muke da shi ba tsawon lokacin nan ba mu taɓa yin tozali da shi ba idan gibril akan batul sai yanzu da ya dawo hayyacinsa ya gane ta ya san cewa yar uwarsu ce da suke ta nema kuma ita ce yarinyar da ya gani a kwanakin baya sama upstairs tana gudun ceta rai bai san ya aka yi ta dawo ba sai dai ya ji daɗin ganinta da ranta da lafiyarta yar uwar mu ce batul na san baka san ta ba aziza ce ta yi mishi magana kanin yana kallanta nan fasawa ya tare da sakowa daga saman gadon kamar zai rike kamar zai kife kasa saboda rashin ƙwarin jikinsa ina za ka je a tare su hibba suka haɗa baki wurin yi masa magana ina son ganin Angel ku nuna min kofar toilet din da ta shiga zan yi kokari in balle ta Allah sarki wannan kenan kafin yi kokarin ballewa mu bari mu yi kokarin ballewa da gudu ko in ce ni dai na balle da gudu sai mu haɗu da ku a kashi na gaba jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin gurgurkun kaddara kashi na saba'in da tara shiru suka yi a rasa mai kwakwaran motsi a cikinsu hatta ganyen da suka cusa a cikin bakunansu sun dakata da taunarsu babban abin da suke ji mafargaba kada a ce tsofa zafarin ce ta kuma kawo musu ziyara tun kowannensu ya sha jinin jikin shi garam suka ji an datsa kofar alamar wanda ya shigo ya fita nan nawayar ajiyar zuciya kowannensu ta sauke kafin wani ya yunkurin motsa labansa muryar jamima ta kara da kunnuwansu wata iriyar razanin